الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a yau eh, talata kenan ko 28 a kuma goma sha uku ga watan goma sha ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha biyu miladiya a darasin mu na uku a cikin wannan littafin mai albarka littafin fatul islam na sheikh muhammad ibn abdul wahab allah ta'ala ya ji shi da gafara allah ta'ala ya rahamshe shi babin mu na jiya babu na biyu ko na farko ya ce babu wujudi da kolfin islam babin da yake yana magana akan wajibcin shiga musulunci inda malam ya kawo ayoyin alkur'ani mai girma guda uku ya biyo da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa bayan ma ka shiga musuluncin to ba za ka yi musuluncin ba sai abin da aka saka kai ya kawo hadisin man aka fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad daga nan har ya kai ga hadisin Hudayfa ibn Jamal Allah ta'ala ya kara mishi yadda hadisin ya ma sharul qurra sai kawo maganar Muhammad bin Wadhah shi muhammad bin wadda yana cikin manya-manyan magabata waɗanda suke rubutu akan abin da ya shafi illar bidiyoyi yana cikin littafin shi mashahuri ne akan tantance keke bidi'a da kuma irin masifa da illoli da suke haifarwa a cikin al'umma kun ga a cikin har ya kawo mana hadisin abdullahi bin mas'ud da yake cewa da abin da yake cewa annahu kana yadkhul masjida fa yakifu al-hilal yana shiga masallaci zai tsaya halka halka wannan harka ana karatu hadisi wannan duk da karatun addini da ake yi sai da ya ga musu kulle cewa kada su zarme kada su yi ce har ya kawo hadisin ya ma sharu qur'an mu kuma ta ba muka ta magana akan shi sai da ya ta kowace makaranta da ake karantarwa a karantar da abin da yake tsuntsar addini ne yadda annabi sallallahu ta'ala da sallama ya tafi ya bar al'ummarsa bayan da malamin mana babu wujudi da kulfil islam yanzu kuma zai mana bayanin menene musulunci din yasa ya ce babu tafsirin islam kenan yanzu zai bayanin menene musulunci filla domin za ta ce a tafsir shine albayan wala israka bi masalin illa ka bil haqqi wa ahsana tafsira wa ahsana bayan to da yanzu malam zai yi bayanin menene musulunci menene rasa na musulunci daidai gwargwado ba wai zai yi ne abin da yake baki ɗaya ba a zai daidai gwargwado abin da Allah ta'ala ya sauwaƙe na za a yi magana akan abin da ya shafi musulunci malam ce babu tafsirin islam وقول الله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن تبعا وفي صحيح أن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا يأتي باب تفسير الإسلام baban da zai mana bayanin menene musulunci wa qaulin lahi ta'ala kuma babu ne da zai mana bayanin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce fa in har idan suke jayayya da kai fa qul kai wannan annabi mai daraja ka ce aslamtu wajhi na miƙa fuskata na miƙa fuskata baki ɗaya lillahi da Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kadai wa man ittaba'ani haka nan duk wanda ya fi karantar ta to shi ma ya miƙa wayar shi baki ɗaya ga Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kadai kun ga nan wata wani shahad shi ne fa kul aslamtu hiya lillah ka ce na ne domin aslama shine ad-dukhul fi shay ad-dukhul fil ko ad-dukhul fi islam ka ce ka shiga musulunci wa qul aslamtu lillah wa kul aslamtu wajhi ka ce to na sallama fuskata na ne fuskata baki ɗaya lillahi da Allah subhanahu wa ta'ala nan sai aka ce fuska ba faɗa hannu ba ba faɗi ƙafa a gaban ɗan adam na zahiri fuska ta fi ko ina tsada ina fatan fahimci wannan da ko fuska ta fi ko ina tsada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana dukan fuska ya hana amarin mutum a fuska dan da an mari mutum da an daki fuska sai kuma ga mutum ya zama wani dudu da haka dan yanzu sai ga ya wuri kuma to ya tashi kuma ya ya canza Allah ta ta'ala ya sauke sai kenan sannan kuma wannan yana nuna mana aslamtu wajhi na mika fuska ta baki daya kenan ba magana mai waya ba lura da ke ko sai zama abin da yake musulunci shine tsantsar musulunci ba tare da mutum ya waiwaya dama dan ya waya ya zama aslamtu wajhi ba in ya waiwaya hagu ya zama aslamtu ba tunda kaga ya dan karkatar da fuskarsa musamman kuma a ce ruwa waya baya ƙarshe nan kuma wani abin iskar da barke na ce ba kul aslamtu wajhi wanda yake hannu kaga ba zai samu wannan fa'idar ba tunda hannu za ka iya nika shi za ka iya janyo shi to amma fuska inda mutum ya inda dinda yake ba kul aslamtu wajhi na mika fuska ta ga baki daya kenan ko ya mutum ya dan karkace to kaga fuska kuma ta zama mai tsakiya ga Allah subhanahu wa ta'ala kenan kaga da yake aslam ya nuna tsantsar musulunci ba tsari ba rage ba barbaɗe barbade ba kura-kura a kai kuma matashiyar wannan ayar in muka duba shine Allah ta'ala yake fa hajjuka in suke jayayya da kai su suwa kenan su ne nasara tunda na su ne kafiran amma da yake su ma kafiran gida gida ne kuma al-kufru milla wahida waɗannan su ne nasara waɗanda suka zo suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka turo wakilansu daga Najran cewar suna son a ba su bayani akan matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da Annabi Isa alaihi salatu wasallam abin kenan da suke so su ji matsayin manzon Allah dangane da Annabi Isa suka taso wakilai tun daga Najran suka zo har cikin masallacin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama suna zuwa suka yi sallah a cikin masallacin sannan kuma suka fuskanci tattaunawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ci suke sallah ko kariyar kiristocin yanzu ba abin kenan da suke kawai waɗancan kiristocin suna kiristocin su suna zuwa da suke sallah ba su fuskanci ka'aba ba sai suka fuskanci baitul maqdis amma dai sun yi sallah a cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka fuskanci al-abun nan baitul maqdis sai ga ne yanzu ba inda suke fuskanta Allah ya so da suka zo sai suka ce suna son su ji matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da Annabi Isa alaihi salatu wasallam sai Allah ta'ala ya sauko da suratu Ali Imran alif lam mim Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum nazzala alayka al-kitaba bil haqq ake bayani akan tarihi tun daga ba wai na Annabi Isa alaihi salatu wasallam ba ba na gatumar shi ba na gatumar aka ɗauko tun gatumar tana ciki Allah ta'ala ya ce inna Allah tafa Adama ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله من عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن فأنبتها نباتا حسنا وقبلها زكريا aka ɗauko kissar na na maryam ake bayani filla filla akan wannan to shine daidai wannan in muka lura muka yi tukin ba za mu ka fada Allah ta'ala shine inna jini in abana shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al aziz al hakim inna jini inda Allah al islam وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم أذن وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم الله تعالى يبين وأن أبو بكر يشوف إن حاجتك to in suke jayayya da kai akan ba su da shahid Allah annahu la ilaha illa huwa ba wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist ba da cewa inna dini inda Allah islam ba shine yace to fa in hajjuka fa qul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba kenan duk waɗannan al'amuran su ne abin da suke musulunci isa ma yace wa fi sahihi an karbar da sahih ma'ana sahih bukhari kenan a sahih muslim an umara radiyallahu an daga sayyidina umar Allah ta'ala ya kara mishi yadda wannan shine hadisin da imam muslim ya rawaito shi shine hadisin farko a cikin sahih muslim ma'ana bayan muqaddima kenan sai wannan hadisin Hadisin اطلع عليها رجل شديد بياض الثياب an karɓo wani hadisi daga sayyidina Umar Allah ta'ala ya ƙara mushi yadda sayyidina Umar yana cikin waɗanda suka musulunta a farko farkon musulunci duk da cewa ba shine na ɗaya ko na biyu ko na uku ba amma yana cikin waɗanda suka musulunta kafin lissafi ya kai mutum arba'in ko kafin mutum ya kai mutum sittin yana cikin wannan lissafin na ɗaya na biyu na uku na hudu kafin ka kai mutum hamsin za ka lissafi umar ibn khattab a ciki to yanzu ana lissafi daga na ɗaya zuwa yanzu nan za ka zama na nawa eh? wani nasiya da shi a musulman wannan al'umma in ana lissafa na ɗaya na biyu na uku na hudu kafin ka kai zuwa ga musulmi na hamsin sai na umar ya ci yanzu haka ba ana lissafa mutane na ɗaya na biyu na hamsin da ɗaya na hamsin da biyu na hamsin da uku mutum zai zama shi ne nan shi mafi san na yake ba amma kuma ya rasa wa zai aibanta sai sai na shi ya rasa kuma wa zai aibanta sai sai na wanda ke sarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aurar da yashi hafsa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure jikar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ummu kulfu ɗiyar sayyidina ali wacce fatimatu zahra ta haifa don fatimatu zahra tana da ayaye tana da alhassan tana da alhussaini tana da muhsin tana da ummu kulfu mai kenan hudu kenan tana da unjuri tana da mutum da ya ɗauke mu duk waɗannan ƴaƴan ta ne da ta haifa amma sai ka ji kusan banda hasan da husaini sai ka rasa waɗanne ake faɗa sai ma umar Allah ta'ala ya kara mishi yadda yake cewa annar rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam qal lalle maza Allah tsira da aminci Allah suka bata a gare shi ya ce al-islamu abin da yake musulunci an tashara Allah ilaha illallah shine ka shaida da babu abin bauta da cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala wa anna muhammadar rasulullah kuma ka shaida annabi muhammad sallallahu alaihi wa wasallam manzo Allah ne kun ga anan wannan shine shi shike guda ba shi ka shike ne bi ba shi suke ɗaya ne cewar an ta shahara Allah ya ra'ayi Allah wa annan Muhammadu Rasulullah an ta shahara Allah ya ra'ayi Allah bangare guda wa annan Muhammadu Rasulullah bangare guda sai a sai mutum ya haɗa su duka sannan ya samu shi shike ɗaya daga cikin shika-shika musulunci guda biyar na farko ya shaida da babu abin bautawa da cancanta a bauta mashi sai Allah subhanahu wa ta'ala wanda ke duk wani wanda ake bautawa da ba Allah madaukakin sarki ba bai cancanci a bauta mashi ba kuma bai kamata a bauta mashi ba inna allazina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum wanda wanda zai kira kuma bayan Allah ta'ala bayi ne kamar ku domin Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai ne al-khaliq shi kadai ne al-ma'bud shi kadai ne wanda ake bautawa amma duk wani wanda ba a bauta duk wani wanda ba Allah subhanahu wata'ala ba to shi ma wannan al-batil wannan ma ya da من دون الله هو الباطل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأن محمدا رسول الله kuma lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah subhanahu wataala shine ma'ana rasulullah manzo ne na Allah subhanahu kenan baka da wata hanya ta samun saƙo daga wurin Allah subhanahu wataala sai ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi idan aka ce maka ga wani sako da ya zo ba ta hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba to wannan saƙon ka yi wuri Da babu wani mahaluki da Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi ya zama shi ne sila tsani tsakanin Allah da bayansa ta hanyar karɓo saƙo da isar da saƙon ga bayan Allah subhanahu wata'ala sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaɗai jibril Allah ta'ala ya sanya shi ne ya karɓo sako daga wurin Allah zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in banda manzan Allah ba aiko jibril ya kai sako ga kowa ba hatta sakon gaisuwa sai dai ya iso cewar ya rasulullah ta shaida ma wani Allah yana gaida shi ku fahimci wannan da kyau ko to wannan shine Allah ya tafi min al-mala'ikati rusulan da min an-nas Allah ya tafi min al-mala'ikati rusulan Allah yana zaɓar manzanni a cikin mala'iku الحمد لله الذي الحمد لله فاطر السماوات والارض جعل الملائكه رسلا ولي اجنحه مثنى وثلاث وربع هذا جعل الملائكه رسلا wanda yake sanya mala'iku su zama manzanni akwai manzanni a cikin mala'iku da Allah ta'ala yake aika zuwa ga manzanni a cikin mutane kun da kyau ko to duk sako da ya zo ta hanyar da ba ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba to abu na farko wannan sakon ko wannan mai sakon yana cin dunduniyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na farko kenan dan bai yadda da wa'annan muhammadan rasulullah dan rasul shine abin nan dan aikin Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah ta'ala yake aikowa Allah ta'ala ya tsare mu sannan duk wanda yake da wata hanya ta samun sako ba ta Allah ba ta hanyar maza ba ta hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba to wannan yana wucewa gaban Allah ne yana wucewa gaban manzon Allah sallallahu ta'ala sallama kuma Allah ta'ala ya hana ya ayyuha alladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasul قال الإسلام أن تشهد kuma لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنا شيني شي شي كنا فرقو شيني كما يكي يكي rike da sauran abubuwa guda hudun da za a lissafo su ne shari'i na farko da mutum sai ya cika shi sai ya samu wannan sannan waɗancan da za su biyo baya za su duk sallar mutum idan bai shaida da Allah shine abin bauta da cancanta ba bai yadda da cewar manzo Allah sallama shine abin bi ba to wannan sallar shi ba kai ba komai na shi ba ta bangaren bauta Allah subhanahu wata'ala kadai ake bautawa kun lura ke ko ta bangaren biyayya sakakkiyar biyayya biyayya ta baki daya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kadai ake ma wannan tsoraka mu fahimta mu gane wannan al'amuran da kyau in dai bangaren biyayya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kadai ake magananiyar biyayya duk wani wanda ba shi ba in ya ce ayi kaza to sai an duba an ga wannan abin ya ya yi daidai da manzo Allah ko ya saba wa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to kuma wannan yana da kyau mu fahimce shi saboda da yawa sai ga cikin yan uwa in suna faɗakarwa ko ana tunatarwa sai ga ana ana ana kwama baka wani yake cewa wai wani kirista ya yi mafarki ya ga cewa ya bai ma faston su gidansa saboda haka kawai gari na wayewa ya ɗauki takardun gida da komai da komai ya mika ma fasto kuna ji da kyau ko sai ya ce to kaga yanzu waye zai mafarkin ya ga an ce ya bai ma limamin unguwarsu gida ya tashi da su safe ya je bashi kullum ke ko wannan kiyasin bai yi ba don ba a ɗaukan addini a mafarki ko fahimci wannan da ke ko so dan kirista ya yi wancan haka yake haka su suka ɗauka a kiristocinsu domin abin da ke faruwa shine kiristoci manya-manyan fadanninsu suna da matsayi a wurinsu na za su iya tsine musu za su iya lahana musu aljanna za su iya tabbata musu da aljanna kun gane wannan da kyau ko wanda yake kuma ga irin wannan babu shi a musulunci ko limamin unguwarsu zai iya ɗaukar wannan matakin ya ce in ya hararin mutum zai wuta za ta kama shi ba ganin mutum duk matsayinsa sai ga ya tsaya a gaban fasto ya durkusa mara goyon shi suna kafa kai shi ba hula kun su yana ce saboda yana a wurin su suna da suna ba su sifofi na uluhiyya cewar zai iya sa shi a wuta ko zai iya sa shi a aljanna wanda yake babu wannan a musulunci sai rafi mutum ya dinga dubawa ba komai ne wai dan an ce kiristoci sun yi kuma mutum ya ɗebo shi ya yayi bushe ya ce zai kawo shi cikin musulunci ba babu yadda za ka ga yi mafarki ai mun karanta a cikin tahawiyya an kuma ta ba a cikin bayanan da muke na tahawiyya wani malam wani mutum ya yi mafarki ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma manzan Allah sallallahu ya ce mai je wuri kaza ya tona zai sami abin nan tukunya ma makare da zinariya da azufa amma kada ya ba da alhumus kawai ya ɗauka ya tafiyarsa wani jina da kyau da gare ya yi je duba ya ga haka ɗin ya ɗauko kuɗin gaba ɗaya sai zai ke tambayin malamai to gashi a sallan gashi an ce mai kai da ya bada kumusi yanzu ya je kumusi shine ɗaya bisa yanzu ya je ya tafi wurin malamai da dama har yi wajen ya zama shahin fahawiya ibn abul is ya ce mai ina sai ya fitar da kumusi duk malaman zamanin suka ce ba zai fitar da kumusi ba shi kuma ce sai ya fitar da kumusi aka ce saboda ni ya ce saboda hadisin da ya tabbatar mana da kumusi hadisin ne mutawatir shi yana da ya karanta lokaci yana rayu ba mutum ɗaya ba mutum biyu ba kun lura da ke ko to shi kuma yanzu ya ga ko da mun yarda da mafarkin mun yarda hakan to yanzu ruwaya shi ruwaya mutum ɗaya ce ba ko za ka share mana ruwayar sahabbai da yawa ba sai da ce zai fita da kuma shi kawai kun lura da ke ko saboda haka kullum ya zamana ilimin ne zai zaka ba kiyasa zaka mai da malam ya mana bayani a darasin jiya Allah ta'ala ya tsare mu shi shike na biyu wato qima sala kuma ka tsayar da sallah sallah ba karama al'amari bace as-salatu imaduddin sallah ce shi ta addini yana cikin manyan manyan ayyukan zahiri da baɗi in mutum ya bar sallah malamai sun ce in mutum ya bar sallah babu fiɗi babu saɗaɗa babu wani dalilin tsaye babu nazari wannan mutumin ba zai rama wannan sallah ba domin ya zama arni haka kawai babu wani abu ko dai kawai don kallon kwallo ko kawai don fira ko kawai don hada-hadar kasuwanci ko kawai don aikin ofis ya cunkushe mishi ya bar sallah cewa in ya goma gida ya hada wannan mutum ya zama arziki tsaye ita ce fatar malik ita ce duk malamai in dai babu wani dalili da shari'a ke yarda da shi a matsayin dalili ya bar sallah lokacin ta ya wuce haka kawai yana sane ba mantuwa ba ba bacci ba to wannan ya bar musulunci da Allah ta'ala ce ya fa'in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa khallu sabila ko ikhwan kutu amma sai ga mutum sallah ba abin da ya shafe shi da sallah sai shi baya sallah karfe daya tun bai sallah karfe daya ta karfe biyu mana me yake shi masallaci karfe uku a masallaci za a gan shi karfe uku karfe uku sallah yake yi bayan ya dawo da kucin sai ga gashi karfe biyar da rabi me ke karfe biyar da rabi sallar da asar wani lokaci zama ya rufe masallaci an kusa rufe kasuwa lokacin na ya tafi sallar asar haka zai haka ije wacce irin rayuwa ce duniyar ba ta samu ba lahira kuma shi ba ta samu ba Allah ala ya tsare wannan haka yake a cikin maza haka yake a cikin mata dan mata an kaga sun fara magana sallah to sai karfe biyu da kusan kwata ko karfe biyu da rabi sai a ɗauko buta a in aka sa butar sai a yi ta bira a yi ta bira zuwa wajen karfe uku saura kwata kaza wannan fa idan ba biki kenan amma idan ko ana biki to wannan sai a hankali kuma wannan faɗa maka wannan kusan mata ne in ba su hannu ɗakin ka saboda ka dole mutum ya tashi sai ga su mai da sallar la'asar karfe biyar kamar ma shine lokacin ta sallar la'asar a fara kuma ta zama karfe uku kamar shine lokacin ta Allah ya tsare wa tutiyar zakata kuma ka bayar da zakka ka bayar da abin da Allah ta'ala ya hore maka na zakka shin wannan abin kuɗi ne shin wannan abin dabbobi ne shin wannan abin kayan noma ne duk ka fitar da su ka fitarwa da kowanne zakka kuma kar ka manta zakka ba haraji ba ce kamar da zakka ba jangali ba ne a'a ibada ce mai zaman kanta da Allah madaukin sarki ya hore ya dora ma duk wanda dukiyar shi ta kai munzulin da za a fita mata da zakka sawa wannan kuɗi ne yake jujuya su a shago ko kuma a'a abin nan gidaje yake da su yake yake ba da su haya ko kuma motoci ne ake ba da su haya suke shigo da kuɗi duk waɗannan ka san me ake fitar mai da zakka me ba a fitar mai da zakka abin da ka siya don biyan bukata ka kawai ko da mota ce ka mallaka kowace rana da mota da za ka shiga cikin kwanaki shekara duka waɗannan motocin na shiga ba su da zarka haka nan suturu da mutum ya siya haka nan agogo da mutum ya siya haka nan kaza haka duk waɗannan ba su da zarka to amma waɗanda kake jujjuyawa da su agogo ne kake jujjuya da shi ko shaddoji kake siya wato duk waɗannan kuma suna da zarka ko kuma a'a kaya ne ba abin nan ba rasewa ba ne amma ta tsaye su ne ta aji sai da in za a yi aure akan zuwa da in za a yi aure akan zuwa karɓa haya ta sai abin nan awaroro da abin ruwa da bai ji ta aji su in za a yi aure za a kai amarya sai a zuwa karɓa haya bayan an kama biki sai a dawo mata da su za ga yanzu shi ma wani bangare ne na kasuwanci duk ana fita musu da gaskiya amma da malaman suke bayani da sharɗin kowanne wata suma Ramadana kuma kai azumin watan Ramadana azumin watan ramadan shi shike ne daga cikin shika-shika addinin musulunci mutum ya azumin watan Ramadana yana son azumin man sama Ramadana duk wanda ya azumin watan Ramadana imanin wa ihtisaban yana mai imani da kwaɗayin lada a wurin Allah subhanahu wataala a rasul yake an gafarta mashi sabansa ba ba sai mutum yana cewa shi azumin nan fa wallahi an ba ya zama dole ba da shi ba za ka irin waɗannan abubuwan da suke rushe mutum azumi baki ɗaya Allah ya tsare mu wata hujjal baita kuma ka yi aikin haji in istata ilai sabila in ka samu ikon yi aikin haji ya jini ne akan in ka samu iko kuma samun iko shine azadu war rahila shine guziri da zaka dauka da kuma abin hawa da zaka hau ko da kana da kuɗi ya zama na kuma baka da damar zuwa ma'ana babu abin da zaka hau aikin haji bai hau kanka ba saboda yadda sai ka samu guziri bai halatta mutum ya tafi ya ta ba ya ta bara ya ta bara wajen ya tafi aikin haji wannan bai ba haka nan kuma mutum bai halatta ba ya sai da gonakin shi duka ne ya biya zuwa aikin haji to inda ba ta ba wacce zai noma ko mutum ya daga gidan shi ya sayar ya ce zai tafi aikin haji to in ya dawo yana zai sauka ko ya dauki shagon shi gaba ɗaya ya sayar ko ya yi waye ko ya ci bashi a ba a wannan akan aikin haji dan duk wanda yana kama kame to wannan kawai ya nuna cewa ya nuna kenan har yanzu lokacin zuwa shi ne amma duk wanda lokacin zuwan shi yayi Allah ta'ala ya hore mishi ya je yanki haji kene ne ya ki zuwa kuma dan ka tabe to wannan ba abin da ya rinda mishi zai zai mutu da ya huje ko ba sani Allah ya sauke ya ga waɗannan abubuwa guda biyar sune abubuwan da suke shika-shikan musulunci isa ya kawo hadisa an al-islamu an tashhadu Allah ilaha illallah waɗannan abubuwa sune kira ko na musulunci kamar da hadisin Abdullah bin Umar ya bayyana buniyar islamu ala khamsin shahadati Allah ilaha illallah kaga ne waɗannan da su aka maimaita to waɗannan su ne shika-shikai na musulunci kaga kenan yanzu ya fara faɗaɗa kenan qala rahimahullah wa fihi an abi hurairah radiyallahu anhu marfu'a المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وفيه يا ودي أتكلم لتاهم الصحيح كنا معنى وانا حديثكم أنا بخاري ومسلم أنا أبي هريرة daga abu huraira abdurrahman ibn sakha ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda yake suna cikin waɗanda suka rawaito dubban dubatar hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ya kasance yana bada bayanin neman ilimin sa kenan yace ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da su ba sa nan kowanne ya tafi harkarsa mai gona ya tafi gona mai aiki ya tafi aiki kowa ya tafi harkarsa shi kuma yana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sun dawo za a yi musu nasu kuma yana tare da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya samu almulazama cikakken lokaci gaba daya tare tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sunan shi Abdurrahman ibn Sakha abazanci mafi inganci ya rawaito hadisi marfu'an sai hadisi ne marfu'i ma'ana hadisi ne da yake zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa al-muslimu wanda yake musulmi wala ji da kyau wanda yake cikakken musulmi man salima al-muslimuna shine duk wanda musulmai suka suka barkata suka kubuta min lisanihi daga sharrin harshensa wa yadihi da sharrin hannunsa wannan shine cikakken musulmi wanda yake ba za ka ji musulmai suna kuka harshensa ba suna kukan harshen shi ba ma'ana kenan baya musu kaharu baya gulman su baya tsegumin su bai musu ƙarya bai musu kasafi baya zagin su baya aibanta su ba su da ayyukan ayyukan harshe ba duk abin da ya shafi munanan ayyuka na harshe ya zama da shi baya wa musulmai ɗaya kenan na biyu wa yadda musulmai suka suka abin nan kuɓuta daga sharar hannunsa baya musu ɗauki daidai baya musu sani baya musu ɗan tsinai baya musu duk wani mummunan aiki na hannu duk baya musu to wannan shine cikakken musulmi to ke na gaga wanda ya nuna mana shi musulunci din yana da rassa banda waɗancan shika-shikai guda biyar da muka ambata ba su kaɗai ne musulunci ba su gwafa ne da aka tara musulunci da su sai da in mutum ya bar ɗaya to musulunci shi yayi lau mutum ya bar kalmar shahada ai ba bai ma shiga musuluncin ba mutum ya bar sallah mutum ya bar duk waɗannan da su ba kuma abin nan Abubakar Siddiq yake cewa zai yaki duk wanda yake fitar da zakka domin Allah subhanahu wataala ya hada sallah da zakka a cikin Qur'ani malamai suka ce an hada sallah da zakka a cikin Qur'ani wai a wurare wajen 82 kun lura da ke ko saboda haka wancan shi ne ake mana bayanin shika-shikan musulunci yanzu kuma ana faɗa mana kyawawan ɗabi'u da ya kamata musulmi ya fifanci da su ina musulmi ina zage-zage a shari'a kamar sarkin maguzawa ina musulmi ina musu ɗauki ɗaiɗai ya ɗauki kuɗinsu ya bane ya kakkaɓa musu abin nan eh, ne ya yi haka kawai ba tare da bukata ba ya zama da ya maru wannan ya daki wannan ya yi kaza ya yi kaza duk wannan ba ɗabi'a ce ta musulmi ba ana salmai ce al-muslim wanda yake musulmi man salima al-muslimuna shine wanda musulmai suka kukuta min lisanihi daga sharrin harshensa wa yadihi da sharrin hannunsa to wannan shine cikakken musulmi kuma wani hadisi ne na bukhari da muslim قال رحمه الله وعن بعض بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن تسلم قلبك لله وأن تولي وجهك إلى الله وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة رواه أحمد وعن بهز بن حكيم أنكر وانا حديث لك بهز بن حكيم عن أبيه دقى بابا بهز وايضا من بهز كنا إيه حكيم كنا عن جده دقى بهز baban hakim kenan annahu sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama cewar shi kakan ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an al-islam dangane da ya rasulullah menene musulunci fa qal sai ma ki Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace an tuslima qalbaka lillah shine ka sallama ka miƙa zuciyarka ga Allah ta'ala kadai wannan shine musulunci ya zama da zuciyarka ta ƙudurci babu abin bautawa da cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala wa an tuwalliya wajhaka ila Allah sannan ka fuskantar da fuskata ga Allah subhanahu wa ta'ala kare idan kun gana masani aiki na batini shine zuciya da aiki na zahiri shine fuska to waɗannan su ne suka hadu suka tabbatar da musulunci ya zama na zuciya ta ƙudirce kuma gaɓai su aiwatar. a lokacin da aka ce a tashi a yi sallah ko a yi gaza a yi a ce a'a a ce saboda mai ce a'a na ta Aya ta takawa hafuna eh a takawa hafuna tsoron Allah a zuciya yake amma aikin tsoron Allah kuma a tafi yake daga waɗannan al'amura zuwa ne a fahimce su mutum ya ce ya yi imani da Allah a zuci ba ɗora mu buɗe zuciya shi mu ba amma lallai lallai yin ayyuka na zahiri da Allah ta'ala ya sanya su zama alama na imanin mutum to lalle ilalla za a yi hukunci gwargwadon barin wannan abin da ya bai kullum da ke ko saboda aka ce an tusilima qalbaka lillah wa an tuwalliya wajhaka ila Allah wa an tusalli as-salata al-maktuba kuma ka sallaci sallah sallar da take wajibabbiyar sallah sallah wajibabbiyar sallah ita ce wata sallah da wata sallah salloli nawa salloli biyar ko wajen shida eh ta ɗaya daya asuba ko azhar tambaya ne a asuba ko zahar tsoron da kake asuba tsoron da kake zahar tsoron da kake zahar tsoron da kake asuba eh Eh. in ji kawai ce ita ce sallar da ake a farkon yini a haka kuma kace a su ko saboda ne duk ina kuke da hadisin farko a mawafa an kace ne hadisin jibril ai dole annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya karɓo sallah ya dawo sai mala'ika jibril ya biyo shi suka ce sallah farko da ne bi ce sallah a fara أنا كنت أعتقد لأنها أول صلاة الظهر في الإسلام. وأنا أقول بأن هي المغرب وليس لم تكن أنا أظهر العصر مغربا العشاء الصبح. سألوا لي الكلام؟ هي الجمعة. Thank you.

in wani dalili ya sa bai samu shi in bindin bai sami juma'a ba sai ya a zahar ya rike kuma jume ya hana mai samun sallar juma'a in halattaccen dalili ne to shi kenan in ko ba halattaccen dalili ne to yana cikin rinsi domin da ishmael ya lissafa abubuwan da suke zama suke halatta wa mutum ya zauna a gida ya ba tare da ya je sallar juma'a ba amma in dai haka kawai ne kawai yana ganin wancan masallacin da yi nisa wani ba dalili ba ne قال رحمه الله قال وتؤدي الزكاة المفروضة مك بعد الزكاة وتأك فرلا تأك كأك دورا مك وأنا سوني شكا شكا سوني شكا شكا مسلمين شو تقول رأنا ورانا أكفرا أم بدي الإيمان يتي أن تسلم قلبك لله وأن وأن تولي وجهك إلى الله الإيمان كنا أبو نبي وأن تصلي الصلاة المكتوبة أبو نبي وتؤدي الزكاة المفروضة sai anan ba faɗi azumi ba faɗi hajji ba kun lura da ke ko takan yi a lokacin ba a faralanta su ba qala rahimahullah amma kada mata ba babi ne da yake mana bayanin tafsirin islam abubuwan da suke musulunci a zasu ake ta zayyana ba wana bi kilabata ar-rajul min ahli sham عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال أن تسلم قلبك لله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك قال أي الإسلام أفضل قال الإيمان قال وما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت قال رحمه الله وعن أبي قلابة an karɓo wani hadisi daga abu kilaba shi kuma abu kilaba ya karɓo shi ne an rajulin daga wani mutum da ba a ambace shi ba min ahali sham daga cikin mutanen asan sham shi kuma wannan mutumin an ajihi daga wurin babansa yanzu akwai jahala kenan ko wannan rajulin ba a san shi ba ya kun lura da ko saboda ga wani hadisi ne a wannan hadisi hadisi ne da ifi saboda ne saboda rahin sanin wannan mutumin da aka ce an rajulun min ahli sha daga wani mutum daga cikin mutanen sha wanda yake ba a san shi ba kaje zan ba bashar al-asad bane eh? a ah, ba shi ne alayhi min Allah ma yastahiq ana bi annahu sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam islam qala an tuslima qalbaka lillah shine ta sallama ka mika zuciyarka ga Allah subhanahu wa ta'ala wa yaslama al-muslimuna min lisani kuma musulmai su kubuta su tsira daga harshen ka da hannunka wannan mun faɗe shi a baya ko ban faɗe shi a baya ba to kenan kaga duk da hadisi ne ga ifi wannan jumlar da muka karanta akwai ta hadisin bukhari da muslim kullu rake ko shi yasa muhammad bin abdul wahab ya kawo hadisin ya kawo shi ne saboda yana da turaku da suka rike shi dan ba ka ba a darasin farko mun faɗa a cikin darussansa akwai akwai cikin darasin da ya sanya da ya isa garin adri'iyya a akwai littafin musalawar hadith akwai darasin musalawar hadith amma kuma ya zai kawo hadisin da yake da'ifi na hadisi ne za'ifi amma yana da wasu yana da shawahi saboda wannan gaba da muka karanta akwai ta hadisin bukhari da muslim da muka ambaro baya qal sai mai tambaya ce ayyul islami afdal kai qal sai ce da shi ayyul islami afdal a musulunci kuma wanne ne yafi qal sai ma Allah yace al-iman shine imani kenan imani yana gaban yana ya dara musulunci nan kuma ga shi hadisi ne da ifi kaga dole kenan a samu wani hadisin da yake sahihi da zai tabbatar da wannan kullum da ke ko shine hadisi na biyu a cikin arba'un nau'iya da yake akhbirni al-islam ala al-islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah hayyul sahu qala fa akhbirni an al sai ya ambaci imani qala fa akhbirni an al sai ya ambaci al sai nuna mana matakin farko shine al-islam mataki na biyu mataki na uku al-ihsan قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا aslam har yanzu kuna ajin farko ne bai shiga aji na biyu ba walamma yadkhulu al-imanu fi qulubi قال وما الإيمان قال أن تؤمن بالله يشك إيماني دا الله وملائكته كما كإيماني دا ملائكون الله لو كنا وكتبه كما كإيماني دا لتفاع الله لو كنا ورسله كإيماني دا منزلون الله Kuɗi kenan wal ba'ath ba'da al-maut kuma kai imani da bayan mutuwa za a tashi biyar kaga waɗannan biyar suna cikin hadisin jibril da muka ambata qala antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir duk suna cikin kenan duk da hadisi ne da ifi amma ma'anar shi da akwai sakon da yake dauke da su sun tabbatu a cikin hadisai da suke ingantattun hadisai yace menene imani yace an tumina billahi kai imani da Allah a duk lokacin da kaji an ce mutum ya imani da Allah to ka hararo manyan manyan ginshiƙan imani da Allah guda wuri, shi shi ke na farko cewar shi imani da Allah shi shi ke na farko shi ne cewar akwai Allah subhanahu wataala abu na farko kenan al-wujudiyya kenan mutum ya tabbatar da akwai Allah subhanahu ta'ala abu na biyu shi shine ar-rububiyya mutum ya tabbatar da Allah ta'ala shi shine ar-rabb ne wanda ya kage halitta kuma shi ne wanda ke jujjuya ta babu wani mala'ika da ke da tasarrufin mutlaq a cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala babu wani mutum da yake da ta cewa a mulkin Allah subhanahu wa ta'ala balle har a ce da wani da wani da wani suna kun duniya abinda suka ga dama shi ake yi duk wanda yake da wannan aqidar wannan ba musulmi bane dan ya ci karo da dan ya warware ɗaya daga cikin shika-shikan imani da Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake kuma wannan babbar aƙida ce a ɓangaren shi'a suna ganin imamai nasu goma sha biyu suna da a tasarrufin kauni suna da tasarrufi a mulkin Allah su subhanahu wataala ɓangaren su kenan haka nan kuma su faye suna ganin manyan manyan kudubansu da auta su an yi da ku a cikin tahawiyya inda kuma tawa su ma suna ganin manyan manyan taraku ne na duniya Allah ta'ala ya so imani da cewa Allah ta'ala shi ne shine rabu. iman da cewar shine al'ilah abun bauta da cancanta subhanahu wa ta'ala al-uluhiyya kenan abu na hudu iman da cewar yana da sunaye kyawawa da sifofi madaukaka waɗannan sune shiga-shigan imani da Allah subhanahu wa ta'ala guda hudu shi sai yace an tumina billah wa malaikati ka imani da malaikun Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana ka imani da Allah ta'ala yana da malaiku kuma waɗannan malaikun la ya asuna Allah ma amarahum ba sa samu Allah duk abin da ya umarce su mala'iku ba sa ma Allah a duk umarnin da ya musu raka idan Allah ta'ala ya umarci mala'iku su yi kaza kai da za ka ɗauki wannan umarnin ka kafa hujja da shi a matsayin ya halatta ka yi ba ko ya halatta ka ki ina fata maka yanci wannan da ke ko dan ba a sa ka yi koyi da ayyukan mala'iku ba sai aikin da aka nassanta maka kai manzannin ne aka turo maka su aka ce ka yi koyi da su ina fata mun fahimci wannan da rashin gane wannan ne yasa wasu ke cewa to ai al mala'iku sun yi ma annabi adam sujjada in kun mala'iku mala'ikatu sujudu li adam tun lokacin da muka ce da mala'iku su ma annabi adam sujjada sai wasu ce a'a sun kuyawa ne wasu ce a'a in aka ce sujjada ita ce sanya goshi a kafa kun lura da ke ko waye umarce su Allah kawai haka suka yi wannan kuma ba ba da sun kai kai ko kuma ai maka sai an sami umarni daga Allah ta'ala ya ce a maka ko ya ce kai kuma mutum bai zai ɗauki wannan ya kafa hujja da shi a matsayin zai yi ba saboda kar ka mata wannan mala'ikun da aka ce su yi a cikin su ne ba aka ce kuma su su ɗauki rayukan annabawa kuma suka ji ba abin da ya dame ba abin da ya shalle su kuma suka ɗauki rayukan annabawa ko san nauyin zunubin ɗaukar annabi a cikin annabawan hadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce su yi su ɗauko rashin kuma su ɗauko kullum da ke kusur haka ba mutum ba zai koyi da bai ayyukan mala'iku a suna a suna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun sannan ko mala'iku za ka imani da su jumlatan wa tafsila an an ce wa tafsila an an ce jumlatan shine imani da su a dunkule cewa akwai su kuma bayi ne da Allah subhanahu wa ta'ala kuma bayi ne masu daraja madaukaka amma duk da haka ba su cancanta abotar musu ba karkaman ta yusabbihuna laila wan nahara la ta tasbih suke dare da rana amma ba ka taba gajiya mun karanta da ku cikin usulul iman cewar babu wani wuri da ka sa taƙi haka a sama face akwai mala'ika a wurin wani yana sujera wani yana ruku wani yana kaza wani yana kaza wani yana kaza amma Allah ta'ala ya ce man yaqul minhum inni ilahu min dunihi a cikin su duk wanda yake a cikin mala'ikun kenan duk wanda yake shi a bauta mashi Allah ce zai dandana ne a gaba Allah ta'ala ya sabo sannan tafsilan za ka imani da mala'iku da sunayensu wanda Allah ta'ala ya bayyana maka sunayensu wanda kuma ba a fayyace sunayensu ba sai ka yi imani da su jimlatan saboda ka an ka kawo sunan wani mala'ika za a tambaye ka duk sunan mala'ika da zara an ce ka faɗi sunan mala'iku guda biyu sai ka ce akwai jibrilu akwai mika'ilu sai mu ce ne dalili sai ko rufe dalili man kana aduwa lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikaela fa inna allaha aduwwul kafirin ka huta amma me ya suna wannan malaika ce sunan maktubanna ko me ya suna wannan malaika sunan azra'ilu ko za mu ce za ka kawo da ni ba zai kai musu da ke ba wa kutubi haka nan zaka imani da littafan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya turo manzanni da kuma manzannin nan Allah ta'ala ya yi kosu ne domin su yi bayanin abin da littafan suka kosa su ma littafan za ka imani su jimla ta tafsira ma'ana jumlatan Allah ta'ala ya yi ko manzanni da littafi za ka imani da littafan baki daya da zarar mutum ya daga maka bible ya ce wannan ka yadda da shi sai ka ce ka yi imani da abin da Allah ya saukan ma annabi Isa alaihi salatu kun gano nan da kyau in ka ce eh to kar ka ma akwai tasirin gizo gidar koki a ciki in ka ce a'a to akwai kuma abubuwan da ba su canza ba a ciki kun gane ku daga da zara an ce wannan bible din ka yarda da shi sai ka ce ka yi imani da abin da Allah ya sauka ma annabi Isa alaihi salatu ka yi imani da abin da Allah ta'ala ya sauka wa annabi Musa alaihi salatu wannan shi ko fahimci wannan da kyau sabili da haka littafan da Allah ta'ala ya saukar wanda aka ambata su akwai littafin a taura inna an zalla taura ta fiya hudan nur akwai littafin injila wani ya kuma ahlul injili bima anzala Allah fi akwai littafin zabura wa atana dawo da zabura no kenan akwai littafin sufi ibrahim sufi ibrahima wa musa kawai ne sunan littafin annabi ibrahim kace sufi ibrahim amma a ce wani littafi ne kaza kaza kaza a to yanzu za ka wa abin nan naka duk waɗannan littafai da aka saukar maka da su an ɗora maka ne kai imani da abin da ke cikin su amma alƙur'ani ya share hukuncin su duka ba maganar yanzu ka so zabura ka zauna a zaure ana biya maka ita ko ka so injila ana biya maka ko ka so ko ka so a taura ana biya maka duk wannan babu shi yanzu a musulunci kamar yadda zamu zo makaranta asar dan Umar dan Khattab da aka yakin Khaibar sai ya ga wani ɗan gori wani sashi na littafin a taura fuska na salam ta canza ce in Musa yana raye ba abin da ya rage mai sai dai ya ajiye biyu mun fi kenan da ko so da haka ba a maganar ka dauko zabura ta daura mai kula ke ana biya maka ana wa'azi a duk ba a wannan فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ذاك وازر القرآن ذاك بعد زبورة أكيد wannan kenan sannan littafin littafin da ba a faɗe shi ba sai ke gudu da bakinka duk littafin da ba a faɗe shi ba sai ke shuru da bakinka wa rusulihi ya nan zaka imani da manzannin Allah subhanahu wataala ya turo manzanni kuma waɗannan manzannin su suke wa bayanin abin da littafi ya kunsa kuma waɗannan manzannin zaɓaɓɓi ne zaɓaɓɓu ne na bayan Allah subhanahu wa ta'ala manzannin da Allah ta'ala ya bayyaci sunansu sai ka faɗi sunansu ta zarar mun tambaye ka faɗa mana annabawan Allah zai ka ce annabi hudu annabi salih annabi za mu ce kawo da jibi وإلى عاد أخام هودا وإلى ثمود أخام صالحا وإلى مدينة أخام wa ولوطا a a duk sai da lissafin su amma me sunan wannan alama kace shamuli kuke da kaina me sunan wannan abin nan wa qala lahu nabiyuhum ai sai a rubuta cikin makabi shine shamun ko shine shamuli har ka ji ma ana sabani a ciki ba haka duk waɗannan abubuwa abubuwa ne da ba a dora maka wal ba'ati ba'da al-maut kuma kai imani da cewa bayan an mutu fa za a tashi wannan shine imani da ranar tashi alkama kuma an tashi za a ba kowa sakamakon aikin da yi a nan duniya a nan duniya ne aiki aikin lahira ba a lahira ne mutum zai yi aikin lahira ba daga a nan ne duniya mutum zai tsaya ya nemi yadda zai kyautata lahirarsa ka mutum yi imani da ranar mutuwa za a tashi shi yin imani da za a tashi yana cikin abubuwan da suke tabbatar da mutum musulmi amma kada imanta ko imani za a tashi ko bai imani za a tashi ba za a tashi ko ya yadda za a tashi ko bai yadda za a tashi ba za a tashi kun yi wannan da ke ko so da haka kawo fara ma yadda za a tashi din dan ya samu ladan haka din ko kuma za a bai ma kowa sakamakon aikin da idza zulzilat al-ardu zilzalaha wa akhrajat al-ardu athqalaha ƙasa za ta fitar da duk nauyin da ke cikinta duk kabarruka na duk za ta fitar da su wa qala al-insanu ma laha mutum ka yana cewa a'a me ya faru kuma me ya samu ƙasa take wannan amai take wannan harawa ta butsar da kowa da kowa ya fito idan izin tuhaddisu akhbara za ta ba da labari ita ƙasa tuhaddisu akhbara bi anna rabbaka aw hala ubangiji ke maka ne mata wani ya tsara ta dinga bayani wani ya ce yayi raka'a biyu sashi kaza ya ce ai wani yayi ya raka a biyu a wuri na wani ya ce ya yi karatun sashi kaza na kafa ya ce wani ya karanta ƙwa'ani a wuri anan an kuma ya ce wani ya yi a shari'a anan wannan ya ce wani ya yi luwaɗi anan ya yi haka za ta ba da bayani Allah ya sauwaƙi Allah ya tsare wannan su ne bayanai da suka shafi al-islam to kar mu manta a wannan bayani na al-islam sai kuma muka hadu da al-iman za a cikin kala al-iman qala wa man iman kuna jira da kyau ko qal an tumina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli kenan imani shi ma yana cikin musulunci shi yasa malamai suka ce shin da al-islam da al-iman abu ɗaya ne ko abu biyu ina fata mun fahimci wannan malamai suka ce abu guda ne al-iman shine al-islam al-islam shine al-iman sai dai kawai idan sun haɗa a wuri guda ne sai mu baiwa al-islam wata ma'ana ta daban al-iman kuma wata ma'ana ta daban kuna ji da ko amma in ka dubi hadisin jibril da muka muke ta magana akan shi ɗazu al-islam an ta shara Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima salat wa tuqima zakat wa sum ramadan wa tuhajj al-bayt ayyuka ne na zahiri duk da cewar sun hada da imani an ta shara Allah ilaha illallah kuma ga an ta shahada za ka faɗa ne da baki ai ashhadu Allah ilaha illallah na fata mafi yake wannan da kyau amma al'iman fa ayyuka ne na zuciya isa ya ga an faɗi shika-shikan musulunci guda biyar shika-shikan imani guda biyar to kenan idan suka haɗu idan imani da musulunci suka haɗu a lokaci guda to sai ka bai ma imani ba abubuwan da suka shafi zuciya su ne shika-shikan imani guda shida musulunci kuma zai gaba shi shika-shikai guda biyar an suka haɗu sannan ma su isa mana kufra قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون آية أجت المناجية آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون قال آمنا بالله من إيمان الله واشهد بأننا مسلمون kuma ka shaida cewar mun musulmai yanzu mun samu nauke na kenan amanna billah sai ya dauki ma'anar an tumina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa wa anna sai dauki cewar أشهد أن لا إله أنت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إذا استطعت إليه سبيلا sun haɗu a wuri guda amma idan suka zama daban-daban in ka samu al-islam kadai to sai ka bashi shika-shikan musulunci guda biyar da shika-shikan imani guda shida nau kenan sha ɗaya haka nan ka samu imani kuma shi daban lokacin ya sako saboda haka waɗannan shine abin da ya shafi shika-shikan imani ya shafi shika-shikan musulunci shi yasa malamai suke da wani yare cewa idan istama'a iftaraqa wa idan iftaraqa idan ijtama'a idan al-iman da al-islam suka haɗu a wuri guda iftaraqa fil ma'ana sai su rabu a wurin ma'ana sai al-islam ya ɗauki ma'anoni na zahiri al-iman kuma ya ma'anoni na zuciya kullun da ku wani zaftaraka idan kowanne ya zo daban-daban ijtama'a sai su haɗu a wurin ma'ana guda ya ayyuha Amadu amanu la taqulu ra'ina kaga nan me aka faɗa al aka faɗa sai ya da shika-shikan imani da kuma shika-shikan musulunci sama da na buɗe babu ya ce babu tafsir islam babu da zai mana bayanin menene musulunci malam ya lissafo mana shika-shikan imani da shika-shikan musulunci duk suna cikin imani sannan kuma ya lissafo mana al-akhlaq kyawawan ɗabi'u duk suna cikin musulunci don ya kawo hadisin al-muslimu man muslimuna min lisanihi wa yadihi duk wannan mukammilat ne na al-islam muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da mu a cikin musulunci rabbana tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin